Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asabahin yau talata 25 ga watan Afrilu. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga aisha da kanun labarai to ibrahim 'yan kasar burtaniya da suka rage a sudan sun koka da cewa gwamnatin kasar su ba ta ba su bayanai kamar yadda ya kamata a game da shirin kwashe su daga sudan a yau talata najeriya za ta fara jigilar kwaso ɗalibai wato rukunin ɗalibai 'yan kasar na farko daga sudan tsohon sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun ya kai wa sojojin myanmar ziyarar bazata inda ya wakilci wani rukunin dattawa da suke kokarin wanzar da zaman lafiya da kuma tabbatar da 'yancin 'yan adam a faɗin duniya To kanin labaran kenan a babin rahotanni za mu sake taɓo halin da 'yan Najeriya ke ciki a Sudan inda sojoji da askarawa 'yan sa kai ke fafatawa. an ɗauki kowa sai mu kaɗai a karfin kowa ya san Najeriya muna da kuɗi da an gan mu karrama mu ake amma mu ne aka bari na ƙarshe wannan wata iliyar musifa sannan za a ji wani abu kan shirin shugaban najeriya muhammadu buhari na komawa da wura a ƙarshen wa'adinsa kamar kowace ranar talata yau ma za a ji shirin tsaka mai wuya wanda aliyu mustapha sokoto ke gabatarwa kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya Masu raro ku da asuba ga cikakkun labaran duniya. An yi nasarar kwashe ɗaruruwan mutane 'yan ƙasashen waje daga Sudan yayin da faɗin da ake ci gaba da gwabzawa yake barazanar jefa ƙasar wacce ke nahiyar Afirka cikin rudani. Gwamnatocin kasashen waje sun yi amfani da kayayyakin yaƙi domin kwashe al'ummominsu lafiya. Cikinsu har da Faransa wacce take amfani da sansanonin sojin musamman ta da ke makwabciyar ƙasar Jibuti daga inda ake kwashe mutanen. birtaniya ta aike ɗaruruwan sojojinta daga ainihin sansaninta da ke cyprus wajen kwashe jami'an ta daga khartoum duk da shirin gaugawar da wato ba komai ne ke gudana sumul ba domin ko 'yan birtaniyan da suka rage a sudan sun koka da cewa gwamnatin kasarsu ba ta ba su bayanai kamar yadda ya kamata a game da shirin kwashe su duk da hakan kasashe da dama suna daɗa kaini wajen tabbatar da kwashe 'yan kasarsu. su To yayin da kasashen yammaci ke kwashe mutanensu hukumar ba da agajin gaggawa ta Najeriya nema a jiya litinin ta ce hukumomi sun kammala shirin fara kwaso rukunin ɗaliban Najeriya na farko dubu uku da biyar daga Sudan wanda za ta fara da safiyar yau talata. Daraktan ayyuka na musamman a nema onimodi Bandele ya shaida wa muryar Amurka ta wayar tarho cewa za a kwashe ɗaliban cikin motar safa zuwa Cairo sannan a kwaso su Najeriya cikin jirgi. rikicin neman karbe madafun iko tsakanin sojin sudan na da mayakan sa kai na srf ya kai ga fara fada a ranar 15 ga watan afrilun bana a khartoum babban birnin kasar jami'ai sun ce sama da mutum 400 sun rasa rayukansu kana dubbai sun jikkata 'yan sudan da 'yan kasashe da dama suna gujewa rikicin to sai dai akwai miliyoyin mutane da suka buya a gidajensu da kuma makarantu. sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya gabatar wato ya gabatar wa shugaban rasha vladimir putin mafita a game da safarar hatsi ta tekun maliya guterres ya ba da shawarar tasa cikin wata wasiƙar da ya aike wa shugaban ƙasar ta rasha akan ingantawa tsawaitawa da kuma faɗaɗa yarjejeniyar da za ta ba da dama a yi safarar hatsi lafiya daga ukraine ta tekun maliya a cewar wani mai magana da yawun majalisar ɗinkin duniya a jiya litini. bayan da guterres da ministan harkokin wajen rasha wato sergi lavrov suka gana a birnin new york kakakin ma'aikatar harkokin wajen rasha maria zakharova a jiya litini ta ce an kasa cimma matsaya a game da wata yarjejeniya tsakanin moscow da majalisar ɗinkin duniya a game da sayan hatsi da wato takin rasha a ƙasashen waje kana akwai batutuwa da dama da za a tattauna tsakanin ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov da sakataren majalisar ɗinkin duniya guterres a bisa wani rahoton majalisar wato mujallar da financial times a jiya litini tarayyar turai da japan sun ki amincewa da shawarar da amurka ta bayar na kasashen g7 su haramta sayarwa rasha hatsi To an jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bar mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda rahotanni ke nuna cewa 'yan ƙasar da suka makale a Sudan inda sojoji da dakarun sa kai ke gwabza ƙazamin fada ke fama da matsaloli akasari masu alaƙa da jinkirin kwaso su zuwa gida Najeriya. Sani malumfashi gare ka. Wato abubuwan da ke faruwa na tashin hankali a sudan yadda yake tsakanin kwanaki uku da hudu da suka wuce an kashe mutane fiye da ɗari wanda yake kowa yana jin jiki da ɓangaren 'yan tawaye sojoji da suka kafa kansu da kuma ɓangaren gwamnati wanda ba a ga maciji kana ganin akwai sa bakin kasashen waje? da hakikan gaskiya akwai ah, makircin kasashen waje wato ai sudan a fahimta na ƙasa ce wanda suna zaune lafiyansu a lokacin da aka yi ta rikici tun amma abin da bai ƙazanta kamar yanzu ba wato an musu mai ingizakan turuwa ne an kai su an baro su ko kuma wannan ce shi ne yake so ya shugabanci wannan ce shi ke so akwai kabilanci sosai a cikin wannan tsagoranta wannan rikici da suke yi akwai masu alakanta wannan yakin da shirin da rasha ke yi na girki sojoji kana ganin haka ne koko da kawai dai zaci faɗi ne babu takamaiman gaskiya a cikin jawabi da bayanai da ake yi ikirarin cewa rasha na neman su girke dakarunsu a wajen ba tabbas a ciki amma ba wanda ya san gaskiyan wannan al'amari tun da yake komai suna yin shi a kudindina ne lauje cikin naɗi ce makomar wannan yakin wato abubuwan da ke faruwa na tashin hankali ya munanta a sudan an kashe mutane an jikata an yi musu mai ingizakan turuwa an kai su an baro su to sauran kasashe ma a lahiran afirka wanda suke nema su balle su bar kasar da suke ciki ƙarshen alewa ƙasa abinda zai faru kenan isu isu su duka kashe junansu ba jituwa ba yadda ba amincewa wannan ce ba shi ciki wannan ce ba shi to duk da rigingimin da zai taso kenan a waɗannan ƙasashe namu na afirka wanda suke nema su ce sun fita a cikin ƙasar da suke To sai a mana aikin gafara ba rahoton da muka yi niyyar kawo muku ba kenan sai a shirmu na hantsi za a ji wannan rahoto na halin da 'yan Najeriya ke ciki da ke da saba da jinkirin kwasu su zuwa gida Najeriya. Wannan rahotonmu ne da ya gabata muka sake kawo muku cikin kuskuren matsalolin na'ura. To ga Aisha da kashi na biyu na labaran duniya. amurka a jiya litinin ta kakaba wa manyan jami'an iran hudu takunkumi waɗanda ta ce suke da alhakin zalunci da danniyar masu zanga-zangar da ta barke a bara na kin amincewa da kama wata matashiyar da ta mutu a hannun 'yan hizban tehran domin ba ta sanya hijabi ba amurkan ta kuma kakaba wani jami'i na biyar takunkumi wanda ta ce ya hana kafafen labarai na yanar gizo watsa labarai kana ya sawa 'yan jarida da masu adawa ido wannan shine karo na goma sha ɗaya da sashen wato na sashen baitulmanin amurka ya kakaba wa jami'an iran takunkumi wanda ke da alaka da mutuwar matashiyar nan mai shekaru 22 mahsa amini wannan matakin ya yi daidai da wanda birtaniya ta ɗauka akan manyan jami'an na iran an kuma kashe ɗaruruwan iraniyawa masu bore kan tituna tare da wasu 'yan tsirarru jami'an tsaro da 'yan sanda. da ƙarshe tsohon sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun ya kai wa sojojin myanmar ziyarar bazata inda ya wakilci wani rukunin dattawa da suke ƙoƙarin wanzar da zaman lafiya da kuma tabbatar da 'yancin 'yan adam a faɗin duniya kafar talabijin ɗin ƙasar mrtv ta ce ban wanda ya kasance mataimakin shugaban dattawan ya gana da babban shugaba wato shugaba janar min on kana sun yi musayar ra'ayoyi a game da halin da ƙasar take ciki myanmar ta kasance cikin tashin hankali tun bayan da sojoji suka hamɓarar da gwamnatin zababbiyar shugabar ƙasar osan oh sunki a shekara ta 2021 rahotanni sun bayyana cewa ban bai gana da suki ba a yayin ziyarar tashi Nelson Mandela ne ya assasa wannan majalisin a shekara ta 2007 kuma galibi wato ya kunshi tsofaffin shugabannin duniya ne kungiyar bata fitar da wata sanarwa game da ziyarar ta ban ba To a da Aisha da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya kamar yadda ba a rasa ji ba a rahotanninmu da suka gabata shugaban najeriya na ɗaukar wasu matakai irin na bankwana bayan cikar wa'adin mulkinsa daga cikinsu har da neman afuwa daga 'yan najeriya matakin da ake wa fassara iri-iri kan wannan da sauran abubuwa masu alaka wakilin sashen hausa a fadar shugaban najeriya umar faruk musa ya haɗa mana wannan rahoton. a duk lokacin da Shuba muhammadu buhari ya samu damar ganawa da rukunin jama'a daban-daban yakan nuna musu ɗokinsa na zai koma gida daura domin ya kula da dabbobinsa kuma ya zauna da al'ummarsu daɗin daɗawa shugaba buhari yana amfani da wannan damar da yake gana da mutane gurin nuna irin muhimman ayyukan da ya na tarihi a najeriya musamman tsara zaɓe na gaskiya da adalci wanda ya ce ya tabbatar 'yan kasar najeriya za su kare shi domin tabbatar da an ci lagwada ta demokradiyya bisa tsarin da ya gabatar na gaskiya da adalci a gurin zaɓe daɗin daɗawa shugaba muhammadu buhari yana roƙon 'yan najeriya da duk ya ɓatawa a lokacin da yake gudanar da mulki da a yafe shi to wannan magana fa ita ce ta dawo ce ce ku ce kwarai da gaske wasu suna ganin bai dace shugaban ya wannan roƙon ba yayin da wasu kuma suke ganin cewa ajizanci na mutum ya kamata shi haka malam garba shehu babban jami'in yada labarai a fadar gwamnati ya bayyana min cewa lallai shugaba muhammadu buhari shina da hujja na shiga batar da ayyukan da yi wa 'yan najeriya na alkhairi da kuma roƙon su yafiya idan ya masu ba daidai ba duk wannan bayani da aka ce an yi na abubuwa da ya noma ba inda yake ga ya yi ko ya saba to. haka ko wani abu a'a magana ce ta irin nauyi da yake kan shugabanci musamman kuma idan aka duba a inda ya wannan jawabi taro ne na sallah na al'ummar musulmi da kiristoci ma gabaki daya shi ku sha'ani na addini kowa ya san cewa nauyi ba karami ne akan shugaba ba ba lallai na shugaban kasa buhari ko kowane shugaban kasa ma da kansa zai je ya keta yanzu ko wani ne a ya Allah mai karɓar haraji ne ko mai binciken rashawa da cin hanci wanda ke karkashin gwamnatinka ya je ya yi wani abu rashin adalci a dokoki na addini in ka duba za ga cewa kai shugaba kai ma baka da mafita akan irin waɗannan abubuwa ashe yana da kyau ka nemi afuwar da laifin da ka san kayi da baka yi da fatan ko 'yan Najeriya din za su duba su yace masa. A waje daya Malam Aminu Tahiru mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum a Najeriya ya yi tsokaci akan abun da ya fahimta dangane da wannan roƙo na yafiya da shugaba muhammadu buhari yake yi inda yake cewa akwai gwamnonin ma da suka nema kamun shi kan ya nema akwai gwamnan jihar kaduna malam nasiru rufai dab da lokacin zaɓe kusa ya fito ya gaya yan jihar kaduna cewa wasu matsaloli da ake tunanin cewa sun faru ya fito ya ce eh, ilele ya amsa ya yi laifuffuka gashi gashi duk ya ce shi ya aikata wannan laifi amma yana nema a yafe masa a gafarta masa wasu da yawa wannan magana da ya riga ya fito din ya faɗa din ma sun tausaya wasu ma da ke ganin cewa eh, ilele ya yi laifin kamar daga daraye sun wasu sun zo sun yafe wasu kuma sun ce ba su yafe din ba haka kuma gwamnan jihar kano shi kan abdullahi umar ganduje a cikin azumin nan ya tara malamai lokacin da aka yi karatuttuka ya fito nuna musu tafa wa'adin mulkin hifa ya zo karshe da aka yana neman al'ummar jihar Kano su yafe masa akan irin abubuwan da ya musu shi ma kuma ya yafe abubuwan da aka riga kai mishi shi kan shugaban kasa Muhammadu Buhari ma ya fito ya nemi a yi wannan yafiya a matsayin idda mulkin sa ya zo karshe din nan ba laifi bane kuma kamar da muka san mulki dama nauyi ne to ina ganin wannan kusan dama ce da shugaban kasan ya samu kuma yadda ya roka don wasu za su yafe lallai kam na san wasu ba za su yafe din ba Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. To a da Umar, yanzu kuka shirinmu na gaba. Saka mai wuya. Da ba don shi shugaban kaddamar da zaɓe a Najeriya ya ɗauki mataki a gaggawa a kan lokaci ba, da an kawo mana fitina a jiyar Adamawa. Mutumin da ya zo yi wannan abu ba mutumin Adamawa ba ne. Bai da ɗan uwansa nan, bai da iyayensa nan, bai da dattabansa a nan bai da kowa a nan shi don haka duk wani wuta da ya hura a adamawa duk wani irin fitina da aka yi a adamawa ba zai shafi rayuwarsa ba jama'a barkanku da wannan lokaci mu da mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya washe ina barista hudu yunus ari ne ya shiga mutumin nan da ya cina wutar siyasa a jihar adamawa ya janyo cece kuce a kusan najeriya baki ɗayanta lokacin da ya yi sauri ya tabbatar da cewa ko kuma ya ayyatar da cewa aisha binani ce ta lashe zaben da aka sake a ranar sha biyar ga watan afrilu wanda zaben gwamna kenan wanda daga baya hukumar zaɓe ta najeriya wato inec ta dawo ta canja ta ce a'a ba aisha ba ce ahmadu umaru fintiri ne gwamnan da ke ci yanzu ya sake lashe zaben zai ci gaba da zama gwamna kamar da muka sani inec ta dakatar da shi hudu har ma ta nemi shugaban 'yan sandan najeriya da ya je ya farauto shi ya hannun shi a gaban hukuma to kafin mu ci gaba da muhawarar mu yau bari mu ji wasu ra'ayoyi game da wannan al'amari umaru ahmadu kundiri of pdp having satisfied the amina farfesa muhammad mele kenan lokacin da ke ayyana wadda ya yi nasara a zaben gamna a jihar adamawa dr aliyu idihon wadda ke zama wakilin jam'iyyar pdp a dakin tattara sakamako ko ya ya ji da wannan sakamako mun gode allah kun gode allah subhanahu wa ta'ala kuma a najeriya akwai sauran hope a Najeriya Najeriya bata lalace kamar yadda mutanen APC suke sama za su lalata ba Najeriya kasa ne mai doka kasa ne wanda za a bi tarfarkin doka wakilin jami'ar APC dai bai samu halartar dakin tattara wannan sakamakon ba hakan ya sanya na tattauna da wani dattijo na jam'iyyar APC kuma mai gwagwarmaya a siyasar jihar Adamawa wato honorable PP Elisha shi kuwa cewa yayi muna mamaki akan cewa aka sake dawo aka ce an jure abin da shi ya faɗa wannan tsarin dokan kuma ya kamata a gane duka duniya kafin ai wannan electoral act sai da ya je gun majalisar datibai ɗari da tara suka yadda ya je gun majalisar wakilai ɗari uku da sittin suka yadda aka tura shi a minista na shari'a shi attorney general ya duba ya yadda sa'anan kuma ya mika shi ga shugaban kasa shugaban kasa ya rambaɗa ma wannan dokan hannunsa to za mu yi mamaki tunda wannan dokar ta ce in yayi furshi ba mai canjawa to ya aka yi ita kuma hukumar zaɓe ta karan kanta tana saba dokar zaɓenta. Haka, to mu da ke can Yola Salisu Lado Garba ya gayyato manyan 'yan siyasa guda biyu wato Salihu Baba Ahmed na jam'iyyar APC da kuma Abdulrahman Babboy na jam'iyyar PDP domin sayi muhawara kan wani al'amari. malamai mu a salihu baba bari mu fara gare ka akwai turka-turka da yanzu ta kunno kai a jihar adamawa wadda yanzu kusan za a ce ita ta dauki hankali amma duniya ga baki daya yadda ana tsaka da zaɓe bayan an ida kammala ana karɓar sakamako sai kuma ga shi ainihin wato hukumar zaɓe kwamishinan ta ya ayyana 'yar takarar ku a matsayin wadda ta yi nasara wannan bai zama muku da wani iri ba haka to ka ce turka-turka ni a wurina ba turka-turka ba ne don na ganin wannan shine siyasa ba a kai ba yanzu aka fara ba ko a kasashen da suka fi mu ci gaba a harkar siyasa haka ake siyasa a watakila a matsayin ka na dan jarida kai kana da shi turka-turka mu muna ganin shi wannan daman haka abin ya gada haka siyasa take haka kuma yanayin zaɓe yake kamin magana a maganan zaɓe da sakamakon zaɓe a matsayani na dan jam'iyyar apc da kuma dan adama dan najeriya ba hukuma da take da hakkin zartar da zaɓe banda hukumar zaɓe in wani zaɓe ta ce yau aisha ta ɗayiru binani ta faɗi falilahi alhamdu sai dai wani mu binciki menene ya aka yi ta faɗi in muna da wasu hujjoji mu je kotu in babu mu rungumi kaddara in kuma ta ce ta ci sai mu rungumi kaddara don a ita ta ce buhari ya ci yau ya kusan shekara bakwai da rabi wannan hukuma ita ta ce bola tinubu ya ci wannan hukuma ita ta ce shi kan shi fintiri shi ya ci ya kasance gwamna yau shekara uku da rabi to don haka in hukumar zaɓe ta ayyana abu ni sali baba ahmed ba ba daidai ne a gare ni yau in ce abinda hukumar zaɓe ta yi ko daidai ne ko ba daidai ba to akwai bayanai da ake ta faɗi wannan hukuma wadda ke da hakkin ayyana sakamako ba shi ayyana sakamakon ba shin kana ga wannan bai biyo ta wani bayan fage ba ato eh da ni da kai duka mun sani kai dan jarida ne ya kamata kana da ilimin wayannan abubuwan din an ce returning officer returning officer ne ko na siyasan nan sama da shekara talatin da wani abu na tsaya zaɓe sau hudu na ci sau biyu na faɗi sau biyu na san su returning officer ina gani a lokacin jega professor jega ne aka fara yin shi a ɗauko professor ko wani eh, eh, malamin jami'a a kawo shi amma hakkin zaɓe eh, kwamishinan zaɓe shi ke da haƙƙi ya gabatar da zaɓe kuma akwai dokokin da ya nuna cewa ma ko da ma wani jami'i ne a hukumar zaɓe wanda aka ba hakkin yin hakan ya da iko ya yi Eh, professors ɗin da ake kawowa ban tsammani ba ko da ke ga abokin tattaunawa na lauya ne wata zai mana cikakken bayani a kai ban tsammani akwai dokan da ya ce dole professor return officer shi ke da hakkin gabatar da sakamakon zaɓe ba shi electoral commissioner shi ne wanda shugaban kasa ya rattaba hannu wajen wurin ba shi appointment na wannan matsayi eh, su hukumar zaɓe mutumin da shugaban kasa ya ba wa ya sa hannu wajen naɗa shi shi ya kamata ya gudanar da zaɓe kuma akwai dokoki da yawa wanda ya nuna cewa ba lalle ba ne sai returning officer ko sai ma rec wani babban jami'a hukuma na iya gabatar da zaɓe yawwa to bari mu dawo gare ka abdurrahman babboi a ah, wannan batu da salihu baba ya yi ya ka fahimce shi ne baka tunanin kamar ya faɗi abin da su suke bukata ne wannan hukuma ta musu? To na farko dai mun gode wa Allah maɗaukakin sarki da ya bamu wannan dama. Lamarin zaɓe a Najeriya ba yau aka fara ba. Kuma abin da ya faru a Adamawa abu ne wanda ba taɓa yinsa ba a ko'ina a Najeriya. Ya ba wa mutane mamaki, ya tsoratar da mutane. A hukumar zaɓe an kafa ta bisa ga tsarin mulkin najeriya sannan majalisa tarayya ta kafa mata dokokin gudanar da zaɓe wanda ake ce da shi electoral act wannan electoral act nan da kuma akwai guideline na commission din don haka waɗannan su abubuwa guda uku da na lissafan nan su ake amfani da shi ake yin zaɓe kowa ya sani an yi zaɓe na farko a jihar adamawa wanda wannan zaɓen da aka yi tsakanin pdp da apc a jihar adamawa pdp ta samu lokal gamman goma sha uku apc ta samu lokal gamman takwas kuma mutanen adamawa sun sani akan cewa akwai senators 'yan majalisar dattaban najeriya guda uku ake zaben su adamawa biyu daga cikin uku pdp ta samu akwai 'yan majalisar wakilai waɗanda su takwas a adamawa bakwai daga cikin takwas nan jam'iyyar pdp ta yi nasara akwai 'yan majalisan wakilai na jiha cikin 25 sha shida suka pdp ta yi nasara don haka wannan ya nuna maka jam'iyyar pdp a jihar adamawa ita ce jam'iyyar da mutane adamawa suke yi sannan an zo zaben gwamna da aka yi zaben gwamna kamar yadda na faɗa da farko mai girma gwamna gwamna amadu marufin ya samu ƙuri'u 422 da yan kai sannan ah, tun farko kenan apc hmm. ta samu 381 da yan kai hmm. sai aka ce ƙuri'un da suka rage nan wanda aka yi kansilin su ne 36 dole a sake komawa a yi takaransu hmm. a samu waɗannan ƙuri'u ake cewa in inconclusive to ƙuri'u 36 nan su aka dawo hukumar zaɓe ta bi tsari nata kuma ko'ina ko'ina an riga an sani kwamishinan zaɓe na jiha dalilin yana zaune a jihan don gudun dangantakansa da mutanen siyasa na jihan shi yasa ake kawo baki don su zo su yi adalci so hukumar zaɓe ta kafa waɗanda za su zo su kaddamar da wannan zaɓe suka zo adamawa suka zo suka raba kayan ayyuka jami'an jam'iyyu suna nan jami'an tsaro suna nan aka tafi aka je aka yi wannan zaɓe wanda ake ce da shiriran hmm. da aka yi zaɓen nan kuma aka gama cikin lokal gamman goma da aka samu jam'iyyar pdp ta samu lokal gamman bakwai a cikin goma hmm. sannan uku apc ta samu hmm. sauran lokal gamman goma da za a ɗauko a zo a haɗa da goma da aka karba sannan a samu sakamako kuma abun mamaki mutane dubu talatin da shida da ake nema a wannan zaɓe kwata-kwata mutane ba su kai dubu ishirin suka fita suka yi zaɓen nan ba don haka a wajen wanda ya rage aka yi mm. don haka in aka ɗauki dubu ishirin ɗin ma aka ba wa apc ba za su kai labari ba da akwai dubu talatin da ɗaya yana zaune mm. ka fahimta mm. to yanzu kuma da aka zo aka yi zaɓe goma ɗin bakwai pdp ta samu nasara uku apc ta samu so don haka bayan an yi an karbi goma jami'an nan duk suna zaune karfe goma sha ɗaya da wani abu sai aka yanke hukuncin cewa tun da babu fitina babu matsala babu kome gobe da safe mu dawo karfe goma sha ɗaya hmm. idan muka dawo karfe goma sha ɗaya sai mu karbi goma da ya rage sannan a bada sanarwa hmm. akwai waɗanda wanda ake ce da shi returning officer and collation officer hmm. collation officer nan mai tattarawa returning officer kuma mai gabatar da shi din zai sanar wanda ya ci zaɓe shi ne yake da hakkin yin wannan abu a tsarin dokoki na kaddamar da zaɓe a najeriya so don haka sun tashi da daddare sun tafi sannan kwamishinan rec na adamawa yahudu ne ko hudu ne ake kiransa to me bambanci da yahudu kenan sai da safe karfe tara ba sha ɗayan da aka yi ba hmm. ya zo ya shiga ya tattara waɗansu mutane ya ba da sakamako yana gama ba da sakamako dama jirgi na jiransa hmm. aka je aka shiga jirgi aka tafi abuja matsalan shi shine ƙuri'un lokal gamman goman nan kan ba mutanen adamawa ba ne ba hukuman zaɓe ne ta tura mutane aka je aka yi zaɓe a wurin ba hmm. ba za su karɓi sakamako da aka yi ba so don haka abin ya tayar wa mutane hankali da ba don shi shugaban kaddamar da zaɓe a najeriya ya ɗauki mataki a gaggawa a kan lokaci ba da an kawo mana fitina a jiyar adamawa mutumin da ya zo yi wannan abun ba mutumin adamawa ba ne bai da ɗan uwansa nan bai da iyayensa nan bai da dattabansa a nan bai da kowa a nan shi don haka duk wani wuta da ya hura a adamawa duk wani irin fitina da aka yi a adamawa ba zai shafi rayuwarsa ba To a gaishe ku, to Allah ya mu rana wa cewa za mu zo mu ji meye tasirin wannan abin da ya faru a Adamawa a kan sauran zaɓuɓɓuka a Najeriya musamman a jihohin da ake da cece ce da ya rage ba a warware ba game da zaben gwamna. sannan kuma za mu ji suwaye muhimman mutane da suka taka rawa a cikin wancan rikicin na ita adamawa din yanzu zai a madadin su baƙin namu salihu baba ahmed da kuma abdulrahman bobboyi da kuma shi wakilin namu salisu lado garba ni ne aliyu mustapha sakwato nake muku ban kwana daga washington sai mun da muku rana wata yawan allah yadda salamu alaikum to a gaishe ka da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a taƙaice To Ibrahim a takaicen an yi nasarar kwashe ɗaruruwan mutane 'yan kasashen waje daga Sudan yayin da faɗin da ake ci gaba da gwabzawa yake barazanar jefa ƙasar wacce ke nahiyar Afirka cikin rudani. Gwamnatocin ƙasashen waje sun yi amfani da kayayyakin yaƙi domin kwashe al'ummomin su lafiya. Cikin su har da Faransa wacce take amfani da sansanonin sojin samanta da ke makwabciyar ƙasar jibuti daga inda ake kwashe mutanen. To yayin da kasashen yammaci ke kwashe mutanen su hukumar bada agajin gaggawa a Najeriya nema a jiya Litinin ta ce hukumomi sun kammala shirin fara kwaso rukunin ɗaliban Najeriya na farko 3,500 daga Sudan wanda za ta fara da safiyar yau talata. Daraktan ayyuka na musamman a nema de Bandele ya shaidawa muryar Amurka ta wayar tarho cewa za a kwashe ɗaliban cikin motar safa zuwa Cairo sannan a kwaso su Najeriya cikin jirgi. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku ga sakon ta'aziyya ga iyalan ɗanbaran ɗin dutse hakimin Zandam Alhaji Sarki Abdullahi saboda rasuwar Malam Umaru a huta. Allah ya ji kansa da rahama amin. Haka zalika ga sakon ta'aziyya ga iyalan marigayi a damu Garkuwa da ƙungiyar tsaffin ɗaliban GSSS Toro jihar Bauchi saboda rasuwar injiniya Mustapha Adamu Garkuwa. Allah ya rahamshi shi ma amu. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu wacce ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Hamza sai kuma injiniyan mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.